ko da wani abu da kake so a maka ne Wai murmushi yayi ya miƙo mata kuɗi ya ce girkin ki nake bukata don ban gaji da ci ba hannu biyu ta sa ta karɓa, tana faɗin an gama Allah ya dawo da kai lafiya ta murmushi ya sake amsawa da amin gode. dan raba ta yayi zai wuce ita ma ta gyara za ta yi shigewarta riko hannunta yayi akan yasa ta juyo suka kalli juna a lokacin kaɗai ta kalle shi shago bai fuska ya ce sun bata nake so zan iya samu dan Allah jimtai tana kallon fuskarsa na sakanni sai kuma ta masa wani irin murmushi mai kashe zuciya sannan ta gyara tsayuwarta ta ce me zai hana abban jasara kai da kaya ai duk mallakar wuya ne a hankali ta matsa dab da shi ta daga kafafunta sosai yanda tsayinta zai kai daidai nashi idanta a cikin nashi ta sumbaci labban shi ba tare da ta bashi wata dama ba ta juya da sauri tana faɗin ka kula da kanka da wani narkeken kallo ya bi ta kamar zai jawo ta ya saka a aljihunsa ya tafi da ita duk inda zai je yana kallon ta hankalin shi na kwanciya da hakan da hakan bata samu ba sai ya kasance mai farin ciki da abin da ta yi yanzu din alamu na gwada masa dai ta nejo ta sako daga bishin nan nata da ya kusa ɗora masa hawan jinin ba gaira babu dalili idan kuma ba har fatansa ya kasance to fa to fa zai yi taka tsantsan ne wajen kiyaye bacin rai na tatsitsiyar yarinyar nan don idan ba haka ba to fa maganar nan za ta tabbata kan shi da ake cewa matar mutum kabarin shi don bugu ɗaya zuciyarsa za ta masa ya sheka lahira bangaren su da ta gama duk wani shirye-shiryenta ta kammala tsaf haka ya shigo ta karɓe shi duk da ba wani fara'a take ba amma abinci ma da kanta ta zuba mishi ya ci ta sake kallon shi ta ce a haɗa maka ruwan wanka da kai kawai ya amsa mata yana maji wasa ruwan ta haɗa masa da ɗan detol a ciki da sanyayyar turaren nur sannan ta ɗauko tawul ta rataya masa wurin ajiyewa sannan ta zo ta faɗa masa yana mika mata jisira ya shiga wanka ba ta ɓata lokaci ba da naijo ta bar sashin gabaki ɗaya ta koma wajen mama da mamaki mama ta tambaye ta me ya fito da ke yanzu a daren nan a shagube ta ce mamsi a nan za mu kwana kin gani ban san yadda zan yi da ita ba idan ta dame ni da kuka cikin dare kama haɓa mama ta ita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi fa LD din me ya amfanin shi can kika baro shi a sanye ta ce eh mamsi kin san faɗa zina gaya miki na jin daɗi a jikina kuma kika ce gobe na je asibiti shiru maman ta tana kallon ta sai kuma ta ce to ya san kin taho ko gudowa kika yi da sauri ta ce a'a mamsi sai dai na haɗa masa ruwan wanka sai da na haɗa masa ruwan wanka ma ya ce to zan iya tafiya na faɗa masa tun da rana ai sai kuma ta maraidaice ta ce kuma kin gama ma yau ya jima bai shigo ba sannan ya ce mun ya gaji sosai bai kamata mu bari ta hana shi hutawa ba girgiza kai mama ta yi ta nuna mata ɗakin ta tace je ki shimfiɗa ki je ki shimfiɗe ta nejo idan ta yi bacci ki koma wajen mijinki ba na ciki da iskancin nan kin ji turo baki ta yi ta nufi ɗakin na mamsi ta mata ajiye rigar baccin ta tun ɗazu a ɗakin don haka ta cire kayan jikinta ta saka rigar sannan suka kwanta a gadon mama da ke falo tana kallo tun jisra ba ta yi bacci ba nejo bacci ya ɗauke ta saboda yau ta wuni tana gyara tana gyare gyare ba ta samu tarin tsaba tun asuba hakan ya sa bata sake sanin me ke faruwa ba hatta da wajen jisira da ke kusa da ita ganin karfe 11 da minti talatin ta yi na dare shiru ba da naji ba labarinta ya sa shi miƙewa daga zaman jiran da yake mata da tunanin wani dalili ne ya sa ta tafi kai tsaye fita yayi ya kuma nufi bangaren mama don ya san ba za ta wuce cin ɗin ba tunda ya ji kofar buɗe ya san mama ba ta rufe ba ne saboda ta san danejo za ta fito amma da ya ga ba kowa a falon amma kashe wuta sai nufi ɗakin na mama a hankali ya tura kofar kan gado ya gansu dukkaninsu suna sheƙa bacci sai dai daga ganin kwanciyar da mama ta yi da kuma hijabi a jikinta ya tabbatar mishi watakila da Nejo ta so ta fita ita ma ta kwanta to amma da ya ga jinsirar da nono a bakinta tana masa irin tutsar nan sai nonon ya yi kamar zai faɗi sai ta yi sauri ta ja abinta sai ya tabbatar ta ba mama uzurin jasira na shan nono ne har bacci ya ɗauki mama ita ma ta koma baccinta a hankali ya zagaya inda danejon take a nutse ya sunkuya ya sa ya ɗaya ya janye ma yarinyar nono ya kura mata idanu ganin bata farka ba ya sa ya gyara tsayuwarsa tare da saka hannayen shi kan jikin danejo ya tallabo ta cak yayi sama da ita danejo dama ko da kuruciya akwai nauyin bacci yanzu ma yanzu ma jasira sai ta kwal yanzu ma jasira sai ta kwalla ƙara iya karfinta ne take ji ta farka don haka bata san an mata wannan ɗauka ba ta laluma bata san an mata wannan ɗauka ta laluma ba da ake lailaya ta kar ta farka ta tona masa asiri wajen rufe kofar mama ne ta farka tana ganin ta a yanayi na samun na saman gajimare ta zabara tana neman durƙowa kasa da sauri ya kankame ta a jikin sai ce shi karki tara min jama'a dare ne yanzu sai kuma ta bi bayan shi ta yi shiru abinta har ya shiga da ita bangaren su ya kai ta ɗakin ta ya dare sannan ya kalle ta ya ce ya dai me kike can me kike a can a wannan lokacin gyara zamanta ta ta ce a can nake so na kwana bai ce mata kala ba ya nufi kofa tana kallo ya sa makulli ya rufe ya kashe wuta sannan ya nufo ta da sauri ta miƙe tana faɗin bai yarinya ta fa dro doguwar rigar sai tattaro ya zare ya jefar yana faɗin za ta kwana wajen mama ɗauke kanta tai tana kallon sama duk da bai duk da dai yana da gajeren wando amma dai ita bata ga amfanin shi ba matsowaye ta baya ya sake matsowa ta baya a dakile ce me baki sako ba har yanzu saddakanta ta yi amma bata ce komai ba a hankali ya kama hannunta ya zonar da ita a bakin gadon yana zaunawa kuma ya kwantar da ita sannan shi ma ya kwanta yana shafa jikinta ya fi awa ɗaya yana jagalgalata har sai da mararta ta dinga mata ciwo saboda fa tsumi ta yi ba na wasa ba shi kansa ya yi haka ne idan ya saka mata shauki da san abin da kuma shi kanshi ya san kara ɗaukar caji sai kuma ganin bambanci da yake kirikiri akan duka halittarta da sabuwar halittar da ya gani da zumuɗi da kula karɓan shi hannu biyu da ta ware kafafunta tana lashe labbanta inda ta tallabo fuskar shi suke kallon juna daidai san da yake goga mata izzar jin shi ta ɗa namiji yana murmushi ya ce kin shirya a ce kamar za ta yi kuka kuma a galabaice ta ce idan ba za ka yi ba ka ɗaga ni wani numfashi ya sake yana ci gaba da zoza mata ya ce kin san me na yi kewarki da Nejo na yi ki sosai kuma yau ina so na shiga gabaki ɗaya gabaki ɗaya na tun da kin haifu numfashi kawai take saukewa bata kula shi ba a ganin ta ita kawai a ci uban rainin nan daren yau kowa ya san matsayinsa amma hakan yana bata mata lokaci fa to me a ciki Abun nan fa ba yau ne za a fara ba ita yanzu ai babbar mace ce kuma za ta iya koyawa wasu ma harkar nan <laughs> sannu da nejo Kwalalo idanu ta yi, ta doka wata uwar kururuwa tare da bankwarowa ta limawa damtsan Ba Bata san hakan shigar ga baki ɗaya take ba, to me haka? Ai ba yau aka fara ba ko? Shi kan shi Khalid abin da ya saka shi rikicewa kenan ya shiga salati yana tambayar kansa, yaya haka sai ka ce yanzu ne ya yaye wannan natar. Shi fa dan ya ji bata ce komai bane shi yasa shi zai shiga ga baki ɗaya kuma ya ga ta haifu shi yasa shi fa ya manta ba ita ta haifu ba aiki aka mata aka ciro yarinyar hakan na nufin gabanta bai buɗe ba sakamakon haifuwa to amma ai Jamila gabaki ɗaya ke shiga a dare biyu na dare a dare biyu na tararen bakon da suka gabata kadai ya san yarinyar nan ta jiga ta da yawa dan ma ita ɗan likita ce haka ta wuni tana kula da kanta har abin ya burge shi ganin abin da ta yi ya sa shi faɗin shi kenan ya isa ya isa kinji ta shiga ai yanzu a hankali idanun da suka fara rufewa har ta kwanta lub a filin idanunta a rufe numfashinta babu ko alamarsa da gaske dai nejo raɗaɗin zafi ya sumar da ita wanda ta kasa ɗauka don haka bayan da ya iya sai sauka daga kanta da ya yi ya tsarkake kanshi sannan ya dawo ya fara kokarin kula da ita hehehe asuba ta gari Allah sarki wannan kenan bayan shekara uku sai yanzu ne gidan ya ɗan sarara da hayaniyar da wuni yana ɗauka kasancewar daren sunan ke lambo ne da ta sake haifuwa Jamila ma da ke fama da nata tsohon cikin a gajiye ta shigo falon tana rike da hannun Jasira tana faɗin na yanzu wanka za mu yi mu kwanta ko? Eh mami ta faɗa dan ba ta bambanta Jamila da Danejo. A wulakanci take takawa, a wahalci take takawa saboda girma da nauyi da cikin ya mata. Fitowar Khalid daga ɗakin sa yasa suka kalle shi. Yana faɗin iyayen yawo an dawo, barmishi dai tana tsayawa har ya sauko kasa wajen su. yana sake faɗin shikenan tunda kika mika min abinci kika yi tafiyar ki harkokin gaban ki ba tuna baki tunawa da ni murmushi ta ita ce yi hakuri ranka shi dade hidimar ce ka san da yawa a haka ma dan ba a saka ni aikin ba sai da nayi lafiya shafa cikin ta yace wannan ciki dai Allah ya raba ku lafiya gabaki ɗaya kin zama wata iri a sanye ta ce amin fata na kenan kallon ta yace mu je mu kwanta ko da yanayin kasala ta ce zan shiga da jisira ne na mata wanka ka je wajen ta mana wani malalacin murmushi ya ce wai ba kya jin kunya ce ce mata anti murmushi ta ta ce kunyar mai girma ne fa Allah ya bata idan ban girmama ta ba zaka zauna zauna da ni ne Ƙuri ya kalle ta sai kuma ya danyi kasa da idanuwansa ya ce mu je ko kallon shi da ta ce ka je wallahi ai mun yi magana da ita kallon ta ya ce me yasa anitsi ta ce nayi nauyi ne da yawa kuma kuguna na budewa ne yanzu da rashin yarda da abin da ta faɗa ya ce gaskiya zaki faɗa min sadda kai ta yi ta turo baki gaba ta ce wallahi ɗazu na duba da kaina idan ban haifu daren yau ba to watakila zuwa gobe da tuhuma ya ce kin tabbata jinjina masa kai eh. ta yi alamar e matsawa ya yi kusanta ya kama hannunta ya ce mu je to na miki wankan ba ta yi musu ba ta bi shi suka shiga ta tare da jisira da suka haɗa da waya ta zauna tana kallo bai samu ya bar ɗakin ba sai da ya taimaka mata ta kimtsa kanta sannan ya bar ɗakin bayan ya musu sai da safan wanda hakan ya mata daɗi sosai ɗakin rubba haske sai na ban ɗakin da ke haskowa kaɗan zuwa falon sai ban ɗakin da ke haskowa kaɗan zuwa falon hakan ya sa ya mai da kofar ya rufe yana ɗan dube-dube a hankali ya furta ya Allah uwar jasira ina aka tafi kuma yanzu daga bayan shi da nejo da ta laɓe a bayan kofa jikin labule ta fito da irin yanayin ta bashi tsoro ta damƙe jikinsa tana faɗin ganin tsohon mumsi ya gane me take nufi da ta yaka ita fa a dole tsorata shi take sanyi to shi yanzu ba ya yi dariya ba ta kwaɓe fuska ta aza shi kuka a daren nan ya ki tsorata shi ma ya zama matsala don haka kamar yadda yake tafiyar da ita a yanayin kuruciyarta da kuma zaman shi na babba da shekaru suka kara kai fafa hasken kwakwalwar shi sai kawai ya ɗan zabura sannan ya dafa kirji ya sauke numfashi ya ce haba bibiyo kin bani tsoro fa baki san girma ya gama ya gama kama ni bane yanzu hawan jini karamar kofa yake jira ya ga gun buɗe masa ya lalumbo mun. cike da jin daɗi ita ma wallahi ta razana shi ta juyo gaban shi tana kayataccen murmushi ta zagayo kugun shi da hannayenta tana faɗin kuma har abada ba zai samu kofar shiga ba bare ma wani wai hawan jini ya zauna a jikinka da dar Allah ko hawan yawo ba za ka yi ba bare na ruwa ko na jinin talabe fuskar ta yayi da tafukan hannayen shi yana murmushi ya ce na yarda dan in dai wannan kuruciyar na nan to fa ba abin da zai tsofar da ni ma bare wani hawan jini cike da yadda babba ya kamata ya tafiyar da ita wanda bai kai rabin shekarunsa ba ya ce to yanzu me yasa baki bacci ba har yanzu gobe ne ba suna idan tsaf a cikin nashi cikin kwarkwasa da kissa ta ce yau wuni mu kai muna ta aiki ba mu samu mun kula da kai ba sannan anti jamila ta ce lokacin haifuwar ta yayi shi yasa na ce ta miƙo min kai ni zan ji da komai sai kuma ta sa hannu a kirji tana shafawa ta ce dan na san dokin ka ba tsufa yake yi ba a kowane lokaci ya samu fili su kuwa yake yi murmushi ya yi ja hannun hannunta ya ce yanzu fa shekarun ki sha ne ya kamata a cikin isa ɗaukar kowane irin wahala da matsi ki bar ni mana na sake shiga ga baki ɗaya na ba tare da ta ce uffan ba ta ɗan kanne masa ido ɗaya ta ce mm. shi ma da idanun sai mata alama sannan ya ce mm. limshe idanu ta yi ta ce hmm. da san gaskatawa ya ce kin tabbatar jinjina kai ta ita ce ina so fa na ma jasira kani dan ga anti jamila na haifuwa. In sai na ɗauki cikin shi yasa ma jiya da yau ko maganin ban sha ba duko gugun ta yayi ce da gaske bodi am jinjina kai ta yi alamar eh sumbatar bakin ta yayi ce amma na ji daɗi kin san da sosai nake son ganin kuna ta haifuwa a shekara shekara saboda na tara yaya ita ma sumbatar bakin sa ta ita ce zan iya in dai in dai burin ka kenan rungume ta yi a jikinsa sosai ya ce na gode ɗago shi ta yi ta ce godiya kan me cikin fara'a ya ce da kika gama min komai a ki na fara so a ki na fara samun saukin damuwa da a dalilin kuma ma am ta samu lafiya kin haifa min yarinya sake sannan har yanzu baki taba nuna kina baki taɓa nuna kina ba duk da ni da ke bamu dace a shekaru ba murmushi ta yi cikin zolaya ta ce ka san me jira nake shekaru na su cika talatin a lokacin ne na gama cika mace da ta amsa suna mace to fa lokacin idan baka min yadda nake so ba zan jefa ka a kwandon shara na kama gabana da har yayi yana ta zuwa gadan yace so kike na mutu kenan in tambaye ki mana in ta faɗa tana kallon shi cikin raɗa yace kina nufin wai a haka baki gama cikar halittar ki ba zaka kai ta yace ce har yanzu kera ne ake yi anti jamila ce ta faɗa min haka cikin kunne ya raɗa mata ashe zan sha daɗi na a haka ma fa idan kika buɗe mu wuta sai mama am ta zo ta kwace ni a hannunki to ya kenan idan kika zama balagaggiyar shekaru talatin lakaci hancin shi ta yi tana dariya ta ce kai sai Hamma na jima ya zo kwatar ka cike da son saka cike da son saka wanzar mata da farin ciki ya ce kin san me amma idan na fada kar ki ce karya nayi dariya ta yi ce kai bandi yanzu fa wallahi na san inda ke mun ciwo Dariya ya kyalkyale da ita sannan ya zuba mata idanu ya ce, Kin san da tun ranar da aka haife ki ina ɗora idanuna a kanki na faɗa wa kaina wannan yarinyar tana da abin al'ajabi a tare da ita. Sannan na faɗa wa zuciyata ke ɗan mallaki na ce da yardar Allah. Murmushi ta yi cike da jin daɗin jin hakan daga bakinsa. Ita ma ko sai ta ce ni ma ai haka tun lokacin da nake rarrafe naga kana ɗauka ta ba tare da tunanin dattin jikina ba. Daga lokacin na kalli cikin idanunka na san ubangiji zai wanzar da wani babban lamari a tsakaninmu tun lokacin har zuwa yau kuma yanzu da muke tare nake faɗa ma kaina kalidodo na zara ne har abada wani kallon tuhuma ya mata ya ce zara kuɗi kike so ko wani izini kike nema kyafta idanu dai ta ce me yasa ka ce haka sakinta ya ce sunan da kika kira ni da shi mana da ya ce ta subuce mata dole kam ya ce haka duk sanda take son wani abu haka za ta yi tsaye tana bubbuga kafafu tana cewa dan Allah bande ha ba kalido don mamsi don Allah fa ba dan halina ba girgiza kai ta yi ta ce ba komai wallahi kallon tuhuma ya mata ya ce ban yarda da ke ba kawai faɗi abin da kike so zara aikin san ba yaro ba ne ni ba za ki ɗauke ni shashasha ba dafa ƙugu ta yi da yanayin jin masifa ta ce wai dakata malam me na hayayyako min haka daga yar magana ni na ce maka ina son wani abu ne har da farantsuwa na maka nufanka zan maka rantsuwa ne akan karya sai kuma ta gaya sai kuma ta zagaya bayan gadon ta ɗauki filo tana gyara masa zama tana faɗin haba don Allah haka kawai a daren nan ka wani tsare ni da masifa juyowa ya kalle ta yana haɗe dariyarsa ya ce an miki masifar ki yi abin da zaki mana wai ke kin fi karfin a faɗa miki kin yi ba daidai ba cikin ɗaga murya ta ce a ina na yi ba daidai ɗin ba don ina lallaɓa ka na ce ina son dokinka ba shi zai sa ka wulakanta ni ba ka rike abin mana ni ma na rike nawa hanyar fita ta yi daga ɗakin tana cewa sai da safe ɗakuna kuma a gidan nan ai ba kaɗan suka yi ba masifaffe kawai da ɗan gudu-gudu ya riko yana matsi dariyarsa don kar ta fito ya ce haba matar haladu kar ki ɗauka da zafi mana wasa kawai nake miki saboda kwana biyu ba a kiran ki masifaffiyar nan ba amma ni yanzu ai na bar bata miki rai saboda fa kin san auren ki ma da arha kawuna ya bani shi bude baki ta yi irin wa nan na abu na baka takaici da mamaki sai kuma ta taɓe fuska ta jefe shi da filan hannunta tana faɗin musifaffe am an faɗa ɗin ka yanka ni kuma na fasa ɗaukar cikin ma kuma wallahi ba za ka kuma wallahi ta da baka biya ni ba da sallar da baka jagorance ni muka yi ba duk sai na sa mamsi ta kwato min hakina da mugun sauri ya sake rike ta a jikinsa ya ce keke dakata tsaya me kike so kaza ko da sallah wallahi gobe duka yi amma kar ki faɗa wa mamsi makalika faɗa ta ita ce naki ni yanzu nake so idan ba haka ba wallahi sai na faɗa mata cike da rarrashi ya ce haba ki dube ni da kyau mana "Abun yaran ki ne fa cike da son kular da shi ta ce ban ma gane ka ba waye kai malam jinjina kai ya saki ya sake ta ya kama hanyar fita yana faɗin idan har ban siyo kaza uku ba ki canza min suna Cikin jin daɗi ta ce ni kuwa idan ka siyo min guda uku na maka alkawarin zan baka cikin 'yan uku. Kowane ɗa guda a matsayin kaza guda. Fashewa ya yi da dariya amma bai juyo ba bare ta gani. Ficewa ya yi a ɗakin cike da burin yau sai ya siyo kazar nan ko ya huta ma da yawan mitarta. Ba don ma abin da Danejo ba don ma abin Danejo ba kaza dubu nawa ta ce amma dai ta amarci ta amarci kuma ta amarcin lokaci lokaci ba yana siyowa da dai ta rasa abin faɗa masa ne sai ta sake cewa kazarta alhamdulillah Allah abin godiya Allah mun gode maka Allah mun gode maka da ka nuna mana wannan rana duk da mun ɗan sha dan artabu a tafiyar littafin carbin kwai kan ya kare gashi yau dai Allah ya nuna mana karshen sa lafiya Allah mun gode maka da ka ara mana rai da lafiya alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin sai mun haɗa annex littafin marubuciyar carbin kwai mai suna baiwata za mu kawo muku littafin nan ba da daɗewa ba naku ɗan salma mai son farin cikin kullum da koyaushe kuma huta lafiya